Eh, nick min ra'ayinka ne ni ina ga 'yan siyasa su kamar wai haka demokuraɗiyya take ne wannan ya soki wannan wannan ya soki wancan ko da amerika da muke magana muna koya daga wajensu in ka duba in ka eh, trump ya hmm. ce hillary ba ta da cikakken lafiya ko eh, natsuwar da za ta yi mulkin amurka ita kuma ta ce a shi ya fiye maganganun banza yana nema ya kawo tashin hankali dama haka ya dace tsarin demokuraɗiyya yana faruwa ne ko kuma wasu daga 'yan takarar ne kuke gani ko kake gani cewa ba su da tunani sosai eto eh eh, ni tun ba yau ba tun ma ban shiga anec ba ina bibiyan siyasan da ake yi a kasashen yamma musamman a america wanda ita ce take gaba a duniyan nan game da tafarkin demokradiyya kuma a cikin tarihin demokradiyya a zamanin da mu muka taso musamman wato tun daga lokacin kennedy lokacin da ya hau karagar mulki har zuwa yanzu ba a taɓa irin ɗan takara kamar donald trump ba wanda wato yakan yi kalamai wanda ya nuna kamar bai zauna ya yi nazari a kansu ba kuma yana kawo kamar calikanci cikin wannan himma wanda kamata ana yin shi ne cikin natsuwa abin takaici ne a ce wai a fitacciyar kasa kamar america ba a samu wani dan takara ba a tutar republican party wannan jam'iyya ce wanda roosevelt ya, ya, shugabancin america a karkashin tutanta wannan jam'iyya ce wanda richard nixon wanda ronald reagan wanda george bush baba da ɗa suka yi mulki mutfitattun mutane tsatsan mutane sai ga shi shi wannan ya fito yana kalamai wanda sai dai su sama ma ita kanta demokradiyya din illa to kullum dai muna muna cikin koyo da shike mu namu demokradiyyan jaririya ce amma kuma tabbas akwai abin da muka ga ba daidai ba mu bauɗe mishi ah, kuma ni ba zan goyi bayan a ce ah, mu a nan mu yi koyi ah, da abin da shi kamar da donald trump yake ba ta wajen kalamai ta wajen eh, nuna kyama ma wa'insu ta wajen ingiza mutane ta wajen ma tsoratar da mutane in ka tuna fa a tarihi akwai shugaban fitaccen shugaban amerika eh, fdr roosevelt shi ma delano franklin delano roosevelt wanda ya ce abin tsoro ma shine a ji tsoron tsoro ma'ana a turance what to fear is fear itself saboda idan kullum mutum yana cikin zulumi yana cikin tsoro to ba zai iya natsuwa ya wani abin kirki ba saboda haka duk wani wanda zai samu cikin zulumi a duk faɗin duniyan nan bai kamata ba ni a fahimta ta a ce wannan mutumin shine za a yadda ya shugabanci wato in ma dai za a koyi komai daga wajen amurka na demokradiyya wannan karo kana ga akwai abin da za a tattace a musamman eh, shi donald trump ya bauɗe ma siyasa na akida kuma ai abin da kullum muke faɗi a nan shine a yi siyasa na akida a yi siyasa na yaya za a yi a ingantar da rayuwar al'umma yaya za a yi zamantakewa yaya za a yi zaman lumana saboda in ba zaman lumana ba za a ci gaba ba amma sai gashi da ƙarfin da amerika allah ya bata da kayan yaki da allah ya bata da, da, da dukiya da allah ya bata sai ga wani kamar shi wanda zai zo ya mallake ta yadda dole mu ma kanmu kananan kasashe mu yi zaman ɗarɗar da zulumi kuma hakan nan ni a fahimta na ba abin koyi ba ne abin da ne za a ashe da shi a tur da shi amma dai ka san cewa zaɓe komai yana iya faruwa 'yan amerika za su fito su yi zaɓe kuma su zaɓe wanda suke so eh to wannan eh, wannan ra'ayinsu ne suna iya zaɓen ko da kowane ne amma ni wato ina faɗi ne ina ina ina faɗi ne akan mu yi hattara ba komai bane da ke aukuwa a wani waje za mu yi koyi da shi abin da zai kawo mana hallaka ai sai mu guje shi amma abin da kuma zai taimake mu sai mu rungume shi to amma yadda shi donald trump yake aiwatar da kamfen eh, din shi yake fafatawa da kalaman shi da yadda yake nuna sangwama ma wa'yansu bisa ga addini ko ko ko ko ma ga inda suka fito kaga ba daidai ba ne zuwa yanzu a najeriya ba a samu tsari irin na amerika ko da ya faru a amerika ba Ah, musamman sai dai mu duba irin canjin da za a ce aka samu ko wani abu sabo ah, obasanjo ya yi mulki a soja ya zo ya yi a farar hula ah, shugaba buhari ya yi a soja ya zo ya yi a farar hula amma a amerika an samu uba ya yi mulki ɗaya zo ya yi yanzu kuma ga miji ya yi mulki wato shi clinton ga matarsa tana nema shin wannan me ke nunawa ne a siyasa eh to ai ba abin da fi ikon allah ni yanda na ɗauka kenan in kamar yadda ai in kana bibiyan siyasan amerika tun yayin da martin luther king ya ya farin jini da su malcolm x inda suka yi ta fafatawa ko su ɗin ban tsammani sun yi zaton zuwa yanzu bakin fata ya mallaki fadan white house ba sai ga shakan nan ya kasance kuma ka tuna yayin da obama ya ci wannan zaɓe ko jariri in aka cewa zai ci obama yake ambata sai Allah ya bashi wani farin jini na musamman to hakan nan kuma Allah ya so ya ba mu Hillary Clinton yana iya bata mu dai mu shine ya ba mu wanda zai mana mai kyau ya ba mu wanda ba zai samu cikin wani zulumi ba ko cikin wani wahala ba mu mu kenan kuma Allah ya ba mu wanda mu ma za mu rika koyi da shi ta wajen akida ta wajen inganta rayuwar al'umma